Sannunku 'yan Najeriya, gafa zaben 2015 ya iso mai kaɗa ƙuri'a na buƙatar bin matakai guda biyu. Matakin farko shine na tantance mai kaɗa ƙuri'ar a ranar zaɓe, ɗaukar hoton yatsun hannunka ta hanyar amfani da na'urar kallon ƙurilla. Daga nan sai a ba mutum shaidar tantancewa. Mataki na biyu shine jami'in zaɓe zai karta alama a sunan mai zaɓe da ke cikin rijista bayan ya ga shaidar cewa an tantance shi. Sannan ya ba wa mutum takardar shaidar da zai yi dangwala a kanta. Daga nan sai mai kada ƙuri'a ya shiga a kurkin da zai kaɗa ƙuri'a ya dangwala wa zaɓinsa. Sannan a kalmashe ta a sa takardar a cikin akwatin da ake tara ƙuri'un da aka kaɗa.